alhamdulillah yanzu najeriya kan mun ci gaba kware kwarai inda an ka fito ina gaya maka a halin yanzu duk tsawon shekarar ga an samu kwaye cutar nan ga mutum hudu eh, a cikin duka fadin najeriya kuma waɗannan cututtukan sun tsaya cikin jiha biyu daga kano sai yobe idan muka dubi baya shekarar da ta wuce daidai irin wannan lokaci muna da kwayar cutar nan wajen arba'in da shidda a cikin najeriya kuma jihohi wajen goma sha ɗaya ne suka ba da waɗannan cututtuka so mun samu nasara kwarai-kwarai saboda an samu ingancin yadda ake yakin nan da shi eh, shan inna ta ba da allurar rigakafi yadda lokacin da ya kamata mataki na farko na kiwon lafiya sannan waɗannan shirarwa da muke na eh, gida-gida da ake bi ana ba da allurar rigakafi din kuma an ƙara inganta shi musamman an samu nasara saboda shigowa sarakunanmu da shugabanninmu na addinin musulunci sun ɗauki babban rawa suna yi don samun nasarar wannan aiki. Eh, Dr. Leru mutane sun fara runguma wannan allura domin kasance mutane sun kyamce ta ba sa ta ba su yarda da ita ba. Gaskiya ne. abin da ya halshe mu da akwai rudanni irin labarurka kala-kala waɗanda ba na gaskiya ba ne wasu mutane ke baza su don cimma wani guri nasu amma alhamdulillah yanzu an wayar da kan jama'a sun tabbatar da ba ta kunshi da wani ita wannan allurar ta rigakafin sha'in nan ba ta dauke da wani sinadari na rage iyali ko wata cuta ta kanjima misali duk wannan abin an kawar da shi saboda irin rawar da sarakunan mu suka yi wajen wayar da kan jama'a ita wannan cutar sha'in halitta ce ko ko kwayar cuta ce da ake kamuwa da ita kwayar cuta ce kamar da kasa akwai wasu sauran kwayar cuta masu kawo mura masu misali haka nan take amma ta bambanta ita tana da kala uku ne na wannan kwayar ta polio ya mutane za su gane alamominta alamominta da farko gaskiya ko ga ma'aikatan lafiya yana da wayar ganewa saboda yaro zai suma da irin zazzabin jiki ciwon jiki amai da zawo wanda ko malaria za ta baka wannan cuta ɗin amma sai ta ɗan fara gwadin illolinta misali idan uwa ta kula sosai tabin yaro ma ta ɗauke shi ta goya shi zai sa mata wata kyallowa wanda duk inda aka taɓa jikin shi zai mishi ciwo fiye da irin a ce malaria ce ba zai wannan irin kyallowa din ba so mm. kuma ta ma'aikatan asibiti sai sun sa dogon zurfin tunani na zargi don dai yaro ya zo maka da malaria da zazzabi ga amai to ya kamata ka fara tunanin tarihin alluran rigakafinsa to idan har ka samu nan ce akwai shakkun kila bai sami rigakafi ba to ya kamata ka fara zargin polio tana kama manya ko sai yara ƙanana gaskiya wannan cuta ce wadda ta fi yawa ga yara ƙanana ƙasa da shekara biyar babban mutum zai iya samun wata cuta mai kama da ita amma ba da ita polio ba ce amma yana iya ɗaukar cutar a cikin kahon shan iskansa ta hanci baki makogaro idan ya yi tari zai fitar da wannan cuta idan aka samu yaro wanda bai da allurar rigakafi zai iya lika masa wannan cutar. Mm, wato ana iya ma shakar ta kenan. ana shakar yawanci ta fi shiga ne ta hanyar baki abinci ko ka shaki iskan da ke rike da wannan cuta ɗin. Dokta Halilu wanda Allah ya riga ya ɗora wannan larurar sun ko yaran su suka kamu da ita me ya kamata su yi? halin yanzu ga akwai shirarruka kwarai-kwarai da aka fito da shi in ta riga ta kawo illar wannan cutar ba a warkewa amma akwai ayyukan da ake yi misali na asibiti za a yi musu wata fiɗa wadda za ta gyara musu ƙahunsu za a ba su wasu ƙafafu ko takalma na musamman wanda zai sa su iya tafiya kuma za su iya duka abin da sauran yan uwansu yara misali su za su je makaranta za su iya su yi wata sana'a wanda kuma da idan akwai wannan na nakasa ta kafafu ba za su iya yi ba so wannan shirin yana na ana yin sa an wahe da mutum biyu yara biyu aiki bara ta da haɗin gwiwa wasu kwararrun likitoci da aka zo da su waje bana ma ana na ayyana shirin za a yi ma yadda yaro biyar wannan aiki din da samun ya samu amfani da kafafunsa don ya je makaranta. To madalla. To mun gode Dr. Haliru Alhassan kenan ministan lafiya na Najeriya da ya kawo na ziyara a nan Amerika a nan Washington DC muka samu muka dan zanta da shi kan ayyukan nasu. Mun gode Dr. Haliru kwarai da gaske. kwarai da karbe. Aya ta bakwai malam ya bi kan cutar folio. Jama'a na ta kokon malam diddigi ya biyo. Sai tabbacin gani sai a yi ma yara